أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجة حجتهم داحضة حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد بسم الله الرحمن الرحيم من أن تكون درسهم وغرقوا سورة الشورى آية أبو مشاشدنا walladina hajjuna fi dinillahi wa'annan da suke jayayya ga cikin addinin Allah suna jayayya da nabiyahu wato annabi Allah ga sha'anin addinin Allah min ba da riba lahu bayan an karba makira ne bil imani da imani wato bayan sun ga mutane sun fara shigowa cikin addini kuma sai su dawo daga baya suna fada da addini ayi da zuhurin mu'ujizati saboda bayanan mu'ujizati sawa'un alayhu da wagairun kuma duk ɗai ko yahudawa ana ko ba su inda da suke jayayya bayan sun ga an karɓa makiran a an ta hujjar su batatta ce ba da nata inda rabbihim batatta ce wajen su wa alaihim gadabun kuma suna da hushin Allah ai la'anatun min Allah suna da la'ana daga Allah wa bodu an rahmati da nisanta ga rahamati wa lahum azabun shadidun kuma suna da azaba mai tsanani fi duniya na duniya bil makati da kyama wa bil akhirati ranar lahira kuma suna da azaba mai tsanani bin nari da wuta Allah ka kare muka da ka samu cikin su Allahu nabi Allahu alladhi أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب الله الذي أنزل الكتاب الله مشين وانده سوكا للتاهم قرآني بالحق لقسكيا أي بالحق الثابت لقسكيا تبتتشيا لا يقبل أبن التغير gaskiya wadda a tabbatacciya ba ta karɓar garwaya wato ba a iya garwaya ta ko kuma a cuɗanya ta wato abin na nan bil haqi biyu a anzala wal zana kuma ya saukar da abin au yi al'adal wato adalci ya saukar da adalci da hukumi cikin hukunci abin nasu a cikin mutane yau mai kiyama saboda haka ranar kiyama Allah hukunci ya kai da adalci kamar da bata muku adalci abin da adalci a ba kowa sakamako da ya yi amma mu musulmi ba mu san Allah shi mana adalci mu rana muka san shi mana domin Allah ya maka adalci ya kama ka da lahin da ka aikata da waya ka iya tserewa yana da waya ka tsere amma in yi ma rahama ce sai ka tsere da ita saboda ka mu rahama ce muka roƙo ba adalci ne ba wa ma ka me ya sanar da kai na Allah sa'ata wata kila kiyama a yi abin na na na wato tahowa kiyama me ya sanar da kai wata kila kariba wato kusa yake wala Allah muta'alliqun a abin na fi'l عن العمل وما بعده سدا مسدا المفعولين to su su muminai tsoron kiyama su kai su ko kahirai suna neman ta da gaggawa saboda haka yastajilu biha alladhina la yu'minuna biha yastajilu biha alladhina la yu'minuna biha والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها وان باس ايماني da ranar kiyama ba su yadda akwai ta ba su suna nema a kawo ta da wuri na mata suna cewa mata ta ati yaushe kiyama ka zuwa fada muna tunda ka ce akwai ranar lahira yaushe ne zannin minawa an na gaira a ce abinda yasa suka wannan tambaya ba su yadda akwai ta ba suna zaton ba ta zuwa shi yasa suke cewa to yaushe amma su da ba su santa ba don kullum wanda bai san abu ba tsoro bai tsoro ne dowar mutum yake ana tsoro ne waɗanda ba su san shi ba ba su tsoro ne to shi yasa su waɗanda kayare ba su san kiyama ba kuma ba su yarda da ita ba shi yasa ba su tsoronta amma waɗanda har da imani su kan wallazina amanu waɗanda suka yi imani da akwai kiyama mushfiquna minha su cike suke da tsoronta don wa Alamu na al sun sani ita kiyama gaskiya ce ala ku saurara in innal ladina maruna lalle wa'annan suke jidali jadilu na bisa suke jidali game da sha'anin da kiyama lafi dalalin da an haƙi suna cikin bata mai nisa daga gaskiya fa ba'sa wato tashin kiyama asbahul ga'ibati yayi kama da abin nan yayi kama da wa'anda ba su nan wa bil masu sati wato da abubuwan da aka iya gani kun gani yanzu wato a sha'anin kiyama ya yi shi ne mai kama cikin abubuwan da an bai bil masu sati da abubuwan da aka iya gani bayyane wa mallam ya hataje da ta jawuzi duk wanda bai yadda bai shiryu ba ga cewa tashin kiyama gaskiya ne wa huwa abu adu an da to ya yi zama nesa ga shiriwa ilama wara abu ga abin zuwa ga abin da baya ne do wanda bai yarda da tashin kiyama ba kun ga babu wanda zai yi shi yadda akwai wuta ko akwai aljanna don duk ba su akuwa sai an yi tashin kiyama kuma bai yadda akwai hisabi akwai siradi da sauransu don duk sai an yi tashin kiyama sannan waɗanda abubuwa ka akuwa saboda haka kiyama gaskiya ce kuma za ta zo muminai kuma suna cike da tsoro game da sha'aninta amma kahirai su kan ba su yadda da ita ba shi yasa suke gaggawarta to Allah ya kare mu Allah ya kiyaye walan ma kana kubar sajiluna azab lokacin da su kairai wato suna sajiluna azab wato lokacin da kahirai su suna gaggawar a kawo musu azaba suna cewa in azaba in da mai wa'azi ya isa to shi kawo musu azaba abinda su kahirai suke cewa kenan wasa kuma suna cewa in kiyama gaskiya ta a kawo ta yanzu wal mu'minuna mushfiqina minha amma mu'minai ciki suke da tsoro da ita mu'minai na tsoronta kahire na nema a gaggauta ta fa khifa'uha to koye ta yanzu da mu'minan da kahiran ba wanda ya sanar da za ta zo min a azami latifillahi yana cikin tausayin Allah mai girma le kunal mu'minuna don muminai su zamo musaddina al mata tanadi fi kulli na cikin kowane lokaci don kun ga yanzu kowanmu ya yadda ana mutuwa kuma ana tashi akwai ranar kiyama wadda za a saka mu kowa da abin da ya aikata kun ga kowan na kokari shi aiki na kwarai don kada a ce ranar kiyama ta bayyana bai aikin kwarai ba kowa na kokari to wannan wani sirri ne na Allah subhanahu wataala saboda haka Allah ya ce Allahu ladibun الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده الله ما يسنن توسينا غبايني wato Allah subhanahu wa ta'ala yana da ga gabayi ne barruhum mutunan kwarai daga cikinsu wa fajirahum da wanda ba ba na kwarai ba to faji mutane bayan Allah duka Allah mai tausayi na gare su haisu lam yuhlikuhum a lokacin da bai halaka su da yawa ba bi asirin da sabonsu su kun ga sabo yana nan ana yi da musulmi da kahirai suna nan suna saba amma musulmi suna taimai gabari suna tuba gare in sun ka gane abinda sun ka yi ba daidai ba suna ta tuba kahirai kuma ba su tuba amma duk da haka nan don tsananin tausayin Allah ga bayi na ya kyale su bai ce su ma sai sun tuba ko ya halaka su ba wannan ya nuna Allah na da tsananin tausayi ga ruwan damuna nan ya an kai da kayiri da musulmi kowa sai ya ji daɗi ga azumin ramadana da musulmi da kayirai kowa na jin daɗin watan ramadana su kayirai ba azumi suka yi ba amma duk sana'o'in da musulmi ka so suna annan sana ta yi za ka iske su masu kitson su munna dai suka yi yara na fitowa wasu ne musu kitso masu ɗinki har kwana suka yi matayensu har kwana suka suna ɗinki saboda abin nan murna da wata ramadan masu soye-soye da maraici za ka iske su babu kama hannun yaro ta yi dai aka ta yi masu kankara ko ina ga sunan za ka ga matayensu ga sunan ko ina sun kakasa kankara an taho an kwashe ta inda take an kai kowane gari inda duk suka san ana sayi Dauka suka birni da kawai suna kai kunga wannan duk tausayin Allah na ya gama su don da ba don tausayin Allah ba da sai shi hana su irin waɗannan abubuwa tun da sun kibi ne to Allah yana da tausayi tausayi ne ya gami mutanen kwarai da waɗanda ba na kwarai ba yanzu kuma ya sha wa min kullum minahu yana azaita wanda ya ga dama daga kowanne cikin su wato na kwarai da wanda ba na kwarai ba yana ba kowa arziki ma ya sha wa gurgurdan wanda ya ga dama wa huwa al-qawiyyu ala maradi shi Allah mai karhi na ga ga abin nan ga manawa tai al-azizu ala amri kuma Allah magwayi na ga abin nan ga al'amari ne wato al'amarin Allah Allah ya rinjaya ga al'amari ne babu wani wanda ka rinjaya ta to Allah muna roƙonka ya Allah ya latifan bi ibadi ya man kana latifan bi ibadi ya man yarzuqu man yasha ya qawiyyu ya azizu Allah muna roƙonka Allah ka azurta mu imani cikakke ka azurta mu lahiya cikakka ka azurta mu abin imani cikakke ka azurta mu lahiya cikakka ka azurta mu kyakkyawan ƙarshe ka kare mu kuma Allah ka kare ƙasanmu ka zaunar da ƙasanmu lahiya kuma Allah ka shirya da shugabanninmu ga abin da kaka so kana yarda da shi kuma ka haɗa kan suri guda da su da abokan aikinsu don daraja sunayenka Allah kai mana jagora Allah kai mana ƙarshe mai kyau man kana yuridu من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب ومن كان يريد بعمله حرث الآخرة وان يكسن شيء عبادة يكي أيوكا الهيلي الهيري الله رأيك بدا حرث الآخرة أي كسبها الله رأيك wa huwa sawabu shine lada wanda ya zaina ayyuka ne idan Allah ya kai duka ayyukan da ya kai face ya kai ya samu sakamako daga Allah to Allah ya ce na zillahu bi arsi za mu yi mai kari ga abin nan ga ga sakamako ne bitta da ifi fihi mulunka mai in yayi guda mulunka mai hiye da guda alhasanatu ila asharati in ya aiki guda mai kyau sai mulunka mai zuwa goma wa aka ko hiye da goma duk wanda ya yi ibada kuma manawa ce Allah ya kaɓi yarda ta to Allah zai ba shi lada aiki ne kuma ya ƙara mai hallunki goma saboda ya yi don Allah na zilla wa biya harsi waman kana yi da harsar duniya wanda ko sakamakon duniya ya kaɓi shi ya yi aiki don ya samu duniya kawai noti min ha za mu ‘yan mai wani abu na duniya bilata da ifin amma babu dunkawa za mu ba shi makwasi malahu abinda aka rubuta mai amma ba tare da karawa ba wa ma lahu bil akhirati min nasibin kuma bai da rabo ya an ce ranar lahira saboda haka kun ga wanda ya aiki dan Allah ya yi duk abin da za ku yi koyi abin ku dan Allah in ku yi abin ku dan Allah sai ya biya ku na duniya kuma lahira ya biya ku amma wanda ya don duniya lahira ba a biya ne nan duniya dai aka bashi kuma ba a karawa in yayi aiki guda lada guda aka bashi wato ta aikin nashi amma wanda ya dan Allah sai a bashi lada goma misali abin da yaka nema in yayi ibada guda dan Allah sai Allah ya bashi goma irin wannan abin da yaka nuna kuma ya hanka tai lahira ga sakamakon lahira amma wanda ya don duniya to sakamako guda aka bashi saboda haka duk abin da za ku yi ko zaɓi na na 'yan siyasa ku yi don Allah sai ya lunka muku goma duk abin da kaka zaton ka samu sai shi baka goma haka nan ko mina sai ya baka karanci goma haka nan amma in ka yi don duniya duniyar zai baka babu lahira kuma sannan kashi guda zai baka don aiki guda na kai kashi guda zai baka shi yasa za ku ga wanda ya dan Allah ya yi wanda bai dan Allah ba ce wani siyasa wanda ya dan Allah ya yi wanda bai dan Allah ba ce ta to haka nan duka ayyuka ko wani aiki ko ku daure ku yi dan Allah sai Allah ya biya ku nan duniya da kashi linki goma akan aikinku kuma an ce lahira ya biya ku Allah ya gafarta mana Allah ya tsarkake mana ayyukan mu da ayyukan da muke Allah ka tsarkake mana mu su saboda kai ba don kowa ba am lahum am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan لكلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم أم لهم شركاء كوكو سنة أبو كنتاريا أي كفار سوكا إيري سنة أبو كنتاريا eh suna da abokan tarayya hum shayadinahum sune shedanninsu shara'u lahum sun shar'anta musu lil kufar sun sharanta makahirai min addini fasidi na ɓatacciyar addini malami a zambe Allah abinda Allah bai ba da izini gare shi ba ka shura kayi kama abokan tarayya ai kun ga Allah bai ba da izini a isu su ba wayin karar ba'asi da musun tashin kiyama Allah bai ce a haka nan ba walau la kalmatu fasari ba don wata kalma ta rarrabewa ta shari'a da Allah ya keɓe ba ai alqada'u sabiq hukuncin nan na Allah wanda ya gabata ya riga ya hukunci bi annal jaza a yau cewa sai ranar lahira za a ba da sakamako in ba don wannan ba laqad ya bai wallahi da ya hukunci tsakanin musulmi da kahirai nan duniya a baina bai na a bai na wa baina na momini tsakaninsu da mu'minai fi takadibi lahum da karetawa da suka wa mu'minai fi duniya nan duniya ba don da ya riga ya kifi ranar lahira ranar za a shari'a ba laƙudiya bai na wallahi da ya yi hukunci tsakaninsu da kahirai an bai mai gaskiya gaskiya ce an halaka mara gaskiya inna allaha ladu a inna allaha lalle abin na inna balimi lalle azzalumai lawan azabun aliman suna da azaba wanda an mai radadi Allah ya kare mu kuma Allah kada ka samu cikinsu sun ma isa da rada siyaku sanin siyakin magana ya gangaro ila zikir a hawa da kiyama zuwa ga ambaton abin na halayen kiyama wato in an tera na kiyama sakamakon da azzalumai za su samu kansu ciki wato mashirkai tara zalimi na الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ترى الظالمين يوم القيامة إن قيامة تأيي ذاك قاعد ظالمي وإن دا سكا ظالم شكاونا سو بسي أبن دي كماتا بكوكم وإن دا سنكا ظالم شي وسو ذاك غنيس مشركين من آسنا چكدا صور وخائفين سنا چكدا صور من ما كسبوغا أبن دا سكا يكتا في الدنيا ayyukan sa na duniya ba su kosa a yi magana su mina sayyati na ayyuka mara kyau suna jin tsoron an yi jazu alaiha kada a yi musu sakamako da ayyukan nan kuma yi za a yi wa huwa wa alaiha shi sakamakon nan ga ayyukansu waqi'un bihi zai auku gare su babu shakka a yawmal qiyama ranar kiyama la mahala ko makawa babu kowa sai an yi mai sakamako ga abin nan ga aikin da ya aikata in kiyama ta yi la mahala wallazina amanu wa amilu salati wayanda ko suka yi imani suka ayyuka na kwarai Allah ka samu cikin su fi rawdatil janna wayannan wato suna cikin wuri mahi tsaa mai tsabta cikin aljanna wato mai abin nan itace da ruwa abin nan rawda wato anzawaha mai tsabta wuri bin nasabati ila man duniya an danganta su da waninsu to su za su zanna wurin da ya kowane tsabta su yan aljanna lahum ma yasha'una inda rabbihim suna da sakamakon duk abin da suka so wajen Allah ubangijinsu dalika huwa al kabir wannan ita ce falala wadda an mai girma Allah ka ba mu ita don darajar sunayenka dalika ladhi ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور واتو الجنة قد أنك تشسوا أن سكا إيماني سكا أيكي ميكاو في روضات الجنة سنة كين روضة واتو الجنة. ya ce lawan ma ya wuna inda rabin duk abinda suka so suna da shi wajen Allah Ubangijinsu zalika wannan sakamako nasu huwal fadalla kabir shi ne falala wadda an mai girma to ita falala ne ya ce zalika lari yi bashiru wannan ita ce fa ni yi bashirun lahu wanda Allah ka yin bushara da ita minar bushara yi bashiru wato Allah ke yin bushara mutakalan wa ƙuri'a bai abin nan mutaffafan bihi wato shi na Allah ya yabshir bihi Allahu ibadahu Allah yake yin bishara da shi ga bayi ne Allah dina amanu waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na kwarai Allah ya nemi bayi ne bishara cewa su yi bishara akwai aljanna kuma za a sa cikin rauda ta aljanna kuma duk abin da suka so cikin aljanna akwai shi to wannan magana fa ita ce Allah ka bishara da ita ga bayi ne na kwarai Allah rama ramaka Allah ka samu cikinsu ƙul kai kuma mai wa'adinsu faɗi su jiya la a salukun alaihi ba ni tambaye ku kan wannan aiki tabligo risala wannan ida sako da aka aiko ni to ba ni tambaye ku jiran shi maza Allah Allah ya aike shi ya ida sako ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika kun ga Allah ya aike kenan su shi ko ya aike malamai wato masu wa'azi balligo anni walau aya kun ga shi aiki ne a ne aka yi ko kuma aiken ku an ka yi to kowanne da aiki, in yana biɗar jingatai ya tambayi wanda ya aiko shi don ya samu jingatai shi annabi Allah ya aike shi shi ko ya aike mutane cikin aikin nan na Allah sai ya kasa aikin nan na Allah ya aike su saboda duka aikin ya zama aikin Allah ne kenan subhanahu wataala to duk wanda ya zama yana yi da sakon Allah yana kai sako na wa'azi da shari'a to idan yana buƙatar wani abu ya tambi wanda ya aiko shi kai ya tambi wanda an ka aike shi zuwa gare su ku bani kuɗi in shiga mota a wurin na da nisa sai na shiga mota ku tana damin abinci da abin da ya kama da wannan to kashe tambaye su ya tambi wanda ya aiko shi wanda ya aiko shi yana nan wa huwal Alhamid shi ne mawadaci kuma abin godiya kuma huwar razzaku ne mai azita ga wanda ya ga dama kuma huwal wahabu shine mai ba da kyauta ko yaushe to kowa ya tambayi wanda ya sa shi aiki ya tambayi jingatai amma kakkace mutane su baka kulla as'alukum alaihi ajra ka fada musu wannan i da sako ban tambaye ku jinga gare shi illa almawaddata fil qurba sai dai soyayya tsakaninku da ƴan uwanku suna wa mun kadewa ai lakin as'alukum ban tambaye ku jinga ba sai dai na tambaye ku an tuwaddu karabati ku yi soyayya da ‘yan uwana Allah ta allati hiya karabatukum aida wanda su ma ‘yan uwanku na kun san duka kabilolin larabawa kowace kabila annabi na da zumunta da ita kakannin nan nashi cikin kowace kabila yana da uba cikinsu cikin kowace kabila saboda haka duk ‘yan uwa na yana ya ce to abinda za a yi ku tafi kusa da zumunta da wa'annan ‘yan uwa naku lakin as'alukum sai dai ina tambayar ku an tu'addukar an ku yi soyayya da ƴan uwana allati hiya qarabatukum aidan wayanda su ma ƴan uwanku na kuma fa inna lahu fi kulli badanin min quraishin qarabatun hakika annabi yana da zumunta cikin kowane yanki na ƙabila, ciki bi ma'ana yanki wakila kuma an ce abin na illal mawaddata alaysa istisna muttasilun ai la as'alukum alaihi ajran ban tambaye ku jinga ba illa hadha sai wannan ita dai na tambaye ku wa huwa an addu'a an waddu ahla qarabati shine koyi soyayya da ƴan uwana walaysa hadha bil haqiqati ajran wannan ko ga haqiqa ba gana ba cewa ku so ƴan uwana kowan ku ya koma yayi soyayya da dan uwanai wannan abin nan ba jinga ce. bal huwa lutufu min Allah wannan tausayi ne ga Allah da ummati ga al'umma annabi li'anna qarabatahu qarabatuhum domin yan uwan annabi yan uwan annabi yan uwan su fa kana abin nan silatuhum lazimatul lahu saboda ka sada zumunta ga kowa kowane mutum ga dan uwa ne lazimatul lahu ta zama wajibi gare su fa hubbu sallallahu alaihi wa sallam hubbu qarabati sun manzo Allah da kuma son yan uwa ne wajibin ala kulli musulmi wajibi na ga kowane musulmi don haka annabi ya ce ni ban tambaye ku jinga amma dai abin da nake nema gare ku ku yi soyayya da yan uwana domin son yan uwan annabi wajibi na ga kowane mutum ya so yan uwan annabi wa qarabatu banu hashim yan uwan annabi sune banu hashim ala khassi ga magana mai banta wa jami'u quraishin wal ansar kuma dukan quraishawa da ansaru su ko al amma wato su ko yan uwa annabi ne la'annahu akawalahu dan yan uwan inna ta ce wal arabu amma larabawa duka yan uwan annabi na annahu arabiyyan dan shi balarabe tunda balarabe ne kamar yanzu kai Hausa bahaushe kaga duk inda kaga bahaushe a duniya dan uwan ka na don asalin ku guda da kai da shi duk inda ka gane shi dan ka ne to haka ne shi annabi balarabe saboda haka inda duk larabawa suke kowane balarabe dan uwa ne na sallallahu alaihi wasallam la'annahu arabiyyu dan shi balarabi ne ala sharɗin islam sai dai bisa ga sharadin musulunci ko da mutum balarabe na in ba musulmi na ba ba a ce ka so shi ba hakanan ko mutum ba haushe na in ba musulmi na ba ba a ce ka so shi ba ka so musulmi dan uwanka innamal mu'minuna akhawatun dama mu'minai yan uwa ne saboda haka yan uwan juna na kowa ya so dan uwa ne musulmi kada ka so wanda aka kahiri don yana bahaushe dan uwanka wa kama yajibu ala kulli muslim kama wanda yake wajibi ne ga kowane musulmi an yuhibba akahu almuslim ya so dan uwa ne musulmi wajibi ne farilla ce ta aini kowane musulmi ya so dan uwa ne musulmi komi banna makare da yayi to dole ka so shi matsayi ne na musulmi ka dauke shi musulmi matsayi ne na musulmi ka musulmi ka so shi dole wai wali ala haƙi kuma ya taimaka mai ya jibance shi akan gaskiya wayan suruhu kuma wajibi na ga musulmi ya taimaka ma dan uwa ne musulmi sirran wa jahara a boye da bayyane idan an ce dan uwanka ne wanga musulmi to wajibi na ka taimakai idan ka ga wata matsala ta shigo tsakanin musulmai da kahirai to wajibi ka taimaki dan uwanka musulmi a boye wajibi ka taimaki dan uwanka musulmi a bayyane ba ya halitta ka bar ɗan uwanka musulmi ka te ga zuwa maƙiyanka kayiri ba ya halitta haka sirran a wajahara fabil hadisi sahi cikin hadisi sahihi ya ce Layomin a hadukun ɗayan ku bai imani imani cikakki hatta ya hibbali a sai ya so ga ɗan uwa ne musulmi ma ya hibbali nafsi abinda ya kaso ga kai ne dole ne wa da kaka son ka yi nasara ga matsala ka sai ka so ɗan uwanka musulmi shi nasara ga matsala ta saboda haka ku rika diban irin waɗanga darussa ku sa su cikin zukatanku ɗan uwanka musulmi ɗan uwanka na ɗan uwanka musulmi ɗan uwanka na ka babbarin ɗan uwanka musulmi ka te ga makiyin ka makiyin ɗan uwanka ka ce shi a abokinka baya zama abokinka duwa da kai ba zai zama abokinka ba kuma ba zai zama masoyinka ba sai dai a yi ta zaman doya da manja amma babu da za a yi ko zama mai kyawu da shi duk ya samu mashiga cutar ka zai Allah ya kare mu wa man ya katar hasanatan duk wanda ya aikata aiki mai kyau da'atan shamilatan lil mawadda wanda ya hada da soyayya li ali muhammadin sallallahu alaihi wasallam ga yan uwa annabi to duk wanda ya aikata aiki na kware na zillahu fiha husna za mu kara mai kyawu cikin tabita da ifaha sai mu lunka mai in kai aiki na kware sai mu lunka zuwa goma kun ga kyawu ya karu kenan inna allaha ghafurun lalle allah mai gafara ne lil dhunubi ga shakurun kuma allah mai godewa na lil qalili duwa da aikin allah yake duwa da ka gane dan kadan to in kai shi allah godewa yake da ibu ya kuma lullun kashi ba ku ga abin nan karatun na abin nan sahihu muslim wata mace abin nan karatun na kusan azumin nan wata mace karuwa ta taho ta iske kare yana ta ji kishirwa ta shiga rijiya ta sha ruwa ta yato sai ta ga kare yana kewayen rijiya ya ji kishirwa kare na ba mutum ba ma yana kewayen rijiya ya ji kishirwa yana rigawa ya san in ya fada ciki sai dai a doku gawa ta yi amma ga shi yana jin kishirwa sai ta ce babu shakka karen ga kishirwa ta kai mai wata ta kai mini ɗazu ni ma ɗazu ko da na zo nan na ji kishirwa kwarai sai ta shiga ciki ta ɗebo ruwa ga takalminta ta cije ga baki ta hito ta aje mai ya sha sai Allah ya ce ya gode mata ya kai ta aljanna kun ga Allah bai rena karamin aiki ku dibi balla da ta yi annabi da kai ne ya ce mata bagi ya karuwa ya ce wata min bagaya bani isra'ila cikin karuwan bani isra'ila ya ce amma duk da haka nan aiki ɗan kaɗan ta yi Allah ya ce duk ya yahi mata karuwancin nan kuma ya gafarta mata to Allah bai rena aiki ko mi karanci nai saboda haka kada ku rena taimakon ƴan uwanku musulmi duk yadda ka ga dan uwanka musulmi to kada ka walakanta shi in dai kana iya kama mai in dai alheri na yake cike to kama mai amma in ka ga ya dauko hanyar da ba daidai ba to duwar kaka so nai kaga ya biyo wanda Allah bai so to kakka bi shi a bari guda shi halaka ka a bari a halaka duka a bari guda shi halaka shi da ya bi wanda Allah bai kamna to a bashi shi shi halaka yi hankuri ya halaka kakka bi shi ku halaka ku duka kakka bi shi ku duka ku halaka kyale shi can shi shi tahi shi shi halaka kai kuma ka tsere yi a bari duka wada a halaka Allah ya kare mu Allah shi muna jagora ya Allah ya gaburu ya shakur ka gafarta mana kuma ka azirta mu na kwarai kuma ka yi mana ƙarshe mai kyawu darussan gada muke karantawa Allah ka tabbatar da su cikin mu. har mu yi ma alkur'anin ka da'a mu yi ma biyayya wa da kake so kuma kana yarda da shi am yaqulun أم يقولون افترى على الله كذبا يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور an bi ma'ana bal wato bal ya koluna ابتراه على cewa dai suke iftarahu iftara الله ya kadima الله Allah ya kaga ma Allah ƙarya ne Allah ya saukar da cewa suka yi wai manzo Allah ƙarya yawa Allah Allah bai saukar da Qur'ani ba bin isbatul Qur'ani ila Allah ta'ala da ya jingina Qur'ani zuwa ga Allah suka ce ƙarya ta yayi Allah ba shi ya saukar da ƙur'ani ba to Allah ya ce shi ya saukar da ƙur'ani fa in ya sha'illahu in Allah ya so ya katima alaƙar ka sai sa ɗabi ya ruhe zuciyarka ba abin na in ya ruhe zuciyarka bayan sikar ƙur'ani sai ya mantar da kai alƙur'ani wa ya mullawar baɗila kuma ya shahe ƙarya da kai ne wa ya haƙƙula haƙƙa ya tabbatar da gaskiya bai kalimati da kalmominsa fa adamu dabi ala qalbika to rashin daurewa da rihewa ga zuciyarka da bai yi ba wasu murare alqur'ani da dogewa qur'ani yanzu alayka yana ta saukowa gare ka ko yaushe bila khilafin babu abin nan sabani wala taghayyirin babu garwayawa fi usulubihi ga tsarin alqur'ani wala bi ma'anihi babu sabani ga manonin qur'ani wannan dalilu ala annahu ya ci min Allahi nizamul Qur'ani wannan ya nuna tsarin Qur'ani daga Allah yake zuwa ya khalifu kalaman nabi tsarin Qur'ani ya saba wa magana annabi sallallahu alaihi wasallam fil usulubi ga usulubi ne wal matana da karhi ne wal balaga da balaga ta wala ya khalifu fil ma'ani amma tsarin ƙur'ani bai saba magana annabi ga ma'anoni ba sai dai ga usulubi idisani domin na biyu shine maganar annabi bayanin lil'awwal shine bayani ga na farko shine alqur'ani alqur'ani shi a asili bayanin annabi shi a bayanin abinda ka kani don ƙur'ani cewa yi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana ولعلهم يتفكرون wato dama shi abin da yasa yace bayani annabi magana annabi bayani ce ga qur'ani shi qur'ani shi a asali wato Allah yace ma annabi wa anzalna ilayka dhikra mu mun saukar da qur'ani gare ka litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim don ka bayyana wa mutane da hadisinka ka bayyana musu ma zile ilaihi abinda aka saukar gare su wala ya tafakkaru domin su yi tunani su gane qur'ani da sunna abu ɗaya ne su ba kokarin raba ɗaya biyu su gane abu ɗaya ne shi gudan qur'ani shi a asili ita ko sunna ita abbayani ne in babu ta ba a gane ma'anonin alqur'ani saboda haka wato magana annabi ba ƙur'ani ta ba amma bayani ce ga alƙur'ani idh thani bayanin lil awwal walau kana alqur'anu kalamu rasul inda ko ƙur'ani ya zan maganan manzo ta min inda yi daga wurin manzo fala ya khatalifu usuluhu ma da usulubin su bai sabawa wala abin da na balagatuhum wa balagatuhuma da balaga su ba ta sabawa wa damiru bi kalimati wato abin na damirin um, magana a cikin kalimati da ya ambata ya ce to da mirin linnabi sallallahu alaihi wasallam kan dawo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ai kalami daga magana annabi ai yu'rafu annal qur'an haqqun daga magana annabi ana gane qur'ani gaskiya ne lima zakarna saboda dalilan da muka ambata Inna hu ta'ala shi Allah madaukakin sarki alimun bi zati sudur ya san abubuwan da a cikin kiraza. duk abubuwan da muka ɓoyewa cikin zanmu Allah ya sani ai bi ma fi eh, qulubi ya sa abinda aka boye cikin zukatan kowa duk abinda aka boye da wanda aka bayyana babu abinda Allah bai sani ba wala yumkinu an yunsaba ilayhi kadibun zahiru. don haka bayyewa a jingina ma Allah ƙarya bayyananna wa yatrukun nasiba bayyewa a jingina ma Allah ƙarya bayyananna fa yatrukun nasiba Allah ya kyale mai jingina mai ƙaryan nan Ya samiru ala halati ya ci gaba da dogiya ga hali ne wala min wa bai mai azaba ba Allah bai yin haka ma yi ta'ala duk da ko Allah ya ce walau taqawwala alaina ba da aqawil la min minhu bil yamin inda annabi ya kaga mana sashen magana yace ga wata magana yace ni ce ta bance ta ba in ji Allah la akhadna bil ne wallahi da nasa hannun dama na kama shi sun malakata ana min wace ne sannan in yanke mai wata jijiya ta waya wadda take haduwa wadda ka ba jijiya jini wadda ya an ka yanke ta mutum mutuwa ya kai Allah ya ce wallahi inda ya yi min karya ya ce na ce wani abu ban ce ba wallahi ban raga mai malamai suka ce wannan ya nuna Allah na da rahama amma Allah na da haushi kwarai ga wanda an malami shi mai karya saboda haka ya ce ya rance da Allah in annabi ya mai karya matsayin malamin da ya aiko ya ce bai raga mai kuma ma ku min adin an hajizina in ka ce mai watin babu guda cikin ku da ka ihana ni gare shi ba wanda ka ihana in kan mai saboda haka muddin kana malami Allah bai kyale ka ga abin da yake kyale jahilai akwai abin da jahilai ka yi Allah ya kyale su amma bai kyale malami da irin wa'annan abubuwa shi yasa kuka ga in malamai sun yi abin da ba daidai ba ba a raga musu kamar ku gani ana raga ma sauran jama'a sai ku ga ana kokarin a ci zarahinsu su shigo masallaci a su sallah su ta yi su hawo mimbari wajen wa'azi a ki saurarensu saboda sun kauce mu hanya kada ku dawo kuna cewa to ga mutane nan na yin kaza kowa ba a abin sai mu e ku manya kuke a wuri ne don haka ya jarraba ku kuna da girma na wuri ne shi ku wanda abba wuri ne wanda duk yawa ni'ima babba to bai yarda da aiki gare sai babba Allah ya gafarta mana da mu da ku Allah shi mana jagora wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun Ta to sun ma kabara ta'ala sannan Allah ya bada labari annahu min latubi bi ibadi shi Allah daga cikin tausayi ne ga bayi ne la yasuddu baba tauba bai dannewa wato bai kulli kohar tuba kullum Allah na kira ga mutane su tuba tubu ila Allah jami'a wa tubu ila Allah jami'a ayyuhal mu'minun wato ya ayyu ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha ya ayyu ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha ya ku wanda suka yi imani ku tuba zuwa ga Allah tawbatan nasuha tuba ta nasiha wato tuba ta hakika Allah yana kiran mutane su tuba don tausayi ne sai su dawo gare shi sai ya gafarta musu kuma abin da ya ruhe na abin da na akawun ɗinsu sai ya buɗe sai su ci gaba da ɗiba suna ‘yan harkokinsu domin idan mutum yawa Allah laihi in Allah ya hushi da shi daɗe kowace hanya shi kai kowace hanya sai ya daɗi amma yan ka tuba sai a buɗe sai ka ci gaba da samun abubuwan ka kana gudanar da rayuwarka da kyau kowa ga ya shiga cikin wani kunci ya ɗauki abin nan har ya tuba ya tuba ma Allah akwai wani abu Allah bai zalunci subhanahu wata'ala qala sai Allah ya ce wa huwa allazi yaqbalu tawbata Allah wa shina wanda ka ansa tuba min an ibadi ga bayi ne minhum wato cikin bayi Allah na ansa tuba gare su wai abu an sayyati kuma yana rangwame ga ayyuka mara kyawu Allah na rangwame ga ayyuka waɗanda ake yi waɗanda ba su da kyawu ai almutabu anha waɗanda an ka tuba gare ta duk ayyukan da ake aikatawa wanda ba su da kyau in an tuba ga Allah Allah kuma yana sattu tuba kuma kaka ga wai ka dade kana sabo ko ka dade kana sabo la takanadu min rahmatullah! قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم كتي يا كوباينا وأن سكي أيكة أيكم برناغ كاونا لا تكن دومين رحمة الله كبكدي بدأماني غرام الله ku tuba tunda dai kun gane kun yi kure kaf ku ɗebe ɗammani ga ramar Allah inna Allah ya gafiru ba jami'a in dai an tuba hakika Allah na gafarta zunubai gaba ɗaya shi Allah mai gafara ne kuma Allah mai rahama ne wa man taba wa amana wa amila amalan salihan wa man taba wa amana wa amila salihan fa inna وأتوب إلى الله متابا ومن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وأن يتوب أي أيكي نقري فأولئك وأن غير سنك توبا سنك جارا يبدل الله سيئاتهم حسنات أيكا الناس إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم ya tuba ya gyara aiki ne sai Allah shi canza ayyukan nan da an kai mara kyau sai ya maishe su masu kyau saboda haka Allah na ansa tuba ku kokari duk wanda kowan mu ya san abin yake aikatawa to kowa ya ce ya tuba kakka ji tsoro kakka ji tsoron Allah in ka tuba ya ayyuhal insanu magarraka bi rabbikal karim ya kai mutum ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim ya ayyuhal insanu ya kai mutum magarraka shimmina na wayar rude ka bi rabbikal karim ga Allah ubangijin ka mai karamci mina na ya rude ka ka tuba kawai bari dibin baya tuba dai in kallon inda an kasa sa gaba kada wani abu ya ruɗe ka komi mutum ka in ya tuba ma Allah Allah na ansa tuba ta yi saboda haka kowa ya san yana aikata ayyuka wanda ya san ba daidai na ba ayi kokari a tuba Allah subhanahu wata'ala wa huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadi shi na ka ansa tuba ga bayi ne wa ya abu an sayyati kuma yana yahewa ga ayyuka mara kyawu almutabu an hawa da an ka tuba gare ta wa ya alamu ma ta da kuma ya san abin da kuke aikatawa yi wa ƙura bil ya iya fa'alun ƙalar ulama wa malamai sun ce a taubatu wajibatu tuba ga zunubai wajibi ta min kulle dambin kowane zunubi mutum ya aikata to wajibi na ya tuba gare shi wa in kana ta tuba yana abdi wa bayan lahi ta'ala idan sabo ta zama tana da alaka tsakanin abin nan bawa da Allah ne la ta ta'allaku bi haƙƙin adamiyyin ba ta da alaƙa da haƙƙin mutum to fala falata ta shuruɗin tana da sharuɗa uku idan mutum ya yi laihi laihin bai da alaƙa da kowa sai da Allah kawai to sharuɗa uku zai cika Allah ya shi tuba ta yi ahaduha na ɗaya an ya kala an ma'asi ya hici da kai ne daga sabon ya bar sabon kai tsaye ya bar sabon in kuma sabon ya wuce na in sabon ya wuce ne kamar magana da ya faɗi yanzu musulmi ya jibinci musulmi ɗan uwa ne ya kuma so abin da ya kaso idan sabon ya wuce lokaci ya wuce kana ganin ga musulmi ya hito ka cuta kai ka kibin umarnin Allah sai ka bi kahiri ka san kayi laihi amma laihi ya wuce yanzu to abin da mutum zai yi wasani an yandama ala ila cikin rene shi bakin ciki da yi hakan bayan Allah ya ce bai son hakanan shi ko yayi da bakin tawili ne ko don abin da ya kazaton ya samu sai ya bar dan uwa ne musulmi da Allah ya ce ya so shi sai ya bar shi ya so wanda Allah ya ce shi kiyayya da shiya to yayi wannan laihi to yanzu wannan laihi ya wuce to an yandama alafi ila shi na dama duk ya tuna sai rene ya baci ya dora tunanin to yanzu inda na mutu cikin waccan tahiya fa da sai inda wannan da nika so da sai gidan da za a kai can za a kai ni sai shi dora bakin ciki ga wannan sai shi kokari yayi nadama kakka dora tunawa kana abinda dattijawa na wasu mahaukatan dattijawa kai kai abinda mun kai dora koyi ne kai mu daga kaza mu daga kaza to kashi irin haka duk ya tuna ba alfahari zai yayi banna dore ba bakin ciki zai yi da bannar da yayi wa thalisa na uku an yi azama ala Allah ya uda ilaihi abada ya yanke shawarar cewa nan gaba idan irin waga matsala ta koma tasowa bai komawa ga abin nan da Allah ya hani shi abada saboda haka Allah shi koma kawo wannan lokaci musulmi zan biya bambin kahiri in Allah ya so to alamar tuba ta ta yi kenan tuba ta ta yi amma in ya ta kamar dai rashin nasara ta samu ai wata rana nasara zai samu hina nan kan bakatai to bai tuba ba fa in hasala hadhihi shurud idan waɗanga sharuɗa guda uku sun ka cika na farko ya bar sabon na biyu yayi bakin ciki ga sabon da yi na uku yayi shawarar bai saki komawa ya yanke hukuncin bai koma ga irin wannan sabon to idan waɗanga sharuɗa uku sun ka cika sahati tauba tuba ce ta inganta wa in fuki da ahadu salata in an ka rasa ɗaya daga cikin sharuɗan ga guda uku lamta sai tauba tuba ce bata inganta ba wa in kana ta masiyatu idan ku sabo ta kasance ta ta'allaku bi haqqin adamiyyin tana da alaka da haƙƙin dan adam wa shuruduha arba'atun sharudan ta hudu ne hada ya talata wadanga uku da mun ka fadi wa sharru rabi sharadi na abin nan hudu an abin nan an yabra'a min haqqi sahibiha wannan da ya zalunta ya nemi bara'a daga haƙƙi ne wato ya nemi yahiya fa hadhihi ba tauba wadanga sune sharudan tuba wakila a tauba kuma an ce abinda ake ce matuba al-intiqal min ahwalil magamuma mutum ya tashi daga halaye na zargi ila ahwalil mahmuda zuwa ga halaye abin yabo wato mutum ya bar abubuwa mara kyau ya koma ga masu kyau shi yake ce matuba abin kamar wada an ka faɗa wamina addu'a li dalabi tauba kuma daga ciki ana son mutum shirika addu'a Allah an shi tuba tai addu'a wato istighfari rika samun wuri ka zanna ka yawaita istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ka yawaita wato roƙo na ka kai kana roƙon Allah ya gafarta ma ko astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah a atubu ilai kana neman Allah ya gafarta ma kuma kana neman ya aishi tuba ka ka ka dawo kana wada atubu ilai na dawo gare wato kana neman ya anshe ka to kuma ana son mutum ya rika yin wannan addu'a ko yaushe rawal bukhari bukhari ya rawaito an abi hurairah radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzo Allah na cewa wallahi inni la astaghfirullah wallahi ni ina istighfari ga Allah wa tuba ilai ina tuba ga Allah fil yawmi a cikin ne akthar min 70 marra hiya da sau 70 astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai yace ina ya haka nan hiya da sau 70 ga yini a warawa musulun sahih musulun ya ruwaito an al-agar ibn an al al-muzani daga wani sahabi al-agar ibn yasar al-muzani qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane tubu ila ku tuba zuwa ga Allah fa inni atubu ila Allah ni ina tuba ga Allah a abin na al-yawm wato yini guda mai atamarra sau ɗari saboda ka kai ma ka yawaita fil yawmi yake cikin wata ruwaya fi al yawmi wato cikin yini wato kai ma ka yawaita istighfari da neman Allah ya shi tubarka astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai ka yawaita irin wannan istighfari ga Allah subhanahu wataala da fatar abin nan nadama da yin nadama cikin ranka da fatar Allah ya taimake ka ya anshi addu'anka sai ya anshi tubarka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana wa yastajibu alladhina amanu wa yastajibu alladhina amanu wa amilus salihati wa yaziduhum min fadlihi والكافرون لهم عذاب شديد واتو الله ينا انسى الدعاء Allah yana ansa addu'a amma addu'an musulmi yaka ansa wa yastajibu alladhina amanu Allah yana ansa addu'an masu imani wayanda suka yi imani sun ka gane kuren kuma sun ka gyara to Allah na ansa addu'a saboda haka duk wanda ya san ya ma Allah laifi to yayi kokari ya yawaita tuba ga Allah subhanahu wataala shi bari. ba tuba bane roƙon da tuba ne idan mutum na isa gabari kamar addu'a da muke yi shi ma addu'a ne kana roƙon Allah ya gafarta ma kuma ga ka baka tuba ba to addu'a ce yana yiwa wata rana a daidaita sai ya ansa sai ya anshi addu'a kuma sai ya baka abin da kake nema saboda haka a yawaita gabari a cikin dare da yini muna abin nan darasi ma ambaci kamar musulmi da kahiri sai mutumin da ya taimaki kahiri wanda Allah ya ci ka a taimaka yabban musulmi wanda Allah ya ce a taimaka yi ma Allah laifi to wayannan ba su ɗaya na allaihuka ba laihuka na nan da yawa ma ambaci wannan don shi aya ta kawo na jibintan musulmi ya so abin da ya kaso ga dan uwa ne ya abin nan ya so ga kai ga dan uwa ne abin da ya kaso ga kai ne kamar wanda ya gabata to wannan shi na muka kawo gare ga darasi shi yasa muka ambace shi ba shi dai azunubi ba duk zunubi da kuka san kun yi ku yi kokari ku tuba amma wanda ya ƙi tuba ya aji shi na nan rinjaya ta daina an kai ko gobe an ka taho shi ai da musulmi da kairi duk gudana Allah na waɗin la ya sauya ni yana waɗin a'a ya Allah bari wannan magana duk dai suke to wannan laihi babban laihi na ba saboda haka a yi a tuba ba a jayayya da Allah in an kai jayayya da Allah abin nan laihi na mai girma Allah ya kare mu Allah shi muna jagora to Allah yana ansa addu'a tayi wa yasjibul ladina amanu yana ansa addu'a ga mu'minai wa salaya salihati wanda suka yi imani suka aiki na kwarai ayyu jibuhun yana ansa musu ila ma yasaluna ga abin da suka roƙo na alheri Abin da suka roko Allah na alheri da nasarar da suka roko Allah ya ba su to Allah na ansa mu'minai amma bai ansa makahirai wa zi domin fadali kuma yana ƙara wa musulmi falalatai idan musulmi ya bi hanyar Allah kuma ya roƙi Allah to Allah na an samu ya bashi abin da yaka roƙo kuma wa yazidu min fadali yi musu ƙari daga falalatai amma wal kafiruna kahirai lahum azabun shadidu suna da azaba mai tsanani kun ga wanda ya bi su shi ma zai samu wani abu cikin abin nan da sun ka samu mai tsanani saboda haka shi ma ba daɗi zai samu ba tsanani zai samu ai la yujibuhum bai an samu kahirai in sun yi addu'a wa inna ma yazidun azaban dama azaba zai ƙara musu iz du'a'uhum lahu don roƙon kahirai ga Allah ma kubrihim duk da suna bisa ga kafircin su istihza'u izgiri na suka yi da shi wal mustahzi'u yujza mai isga mai istihza'i wato izgiri ana saka mai alawaf su su'i amali gurgudon yadda mugun aiki ne ya nuna wa idza abinna wajada shay'an fid dunya shi <clears throat> kahiri idan yayi addu'a ya samu wani abu nan duniya min masu alahu cikin abin da ya roƙa min Allah daga Allah ba halalata ba ba huwa istidrajin ta lalata ya mai kan ya kasance mugun kamu ya kasance mai saboda haka yana ansa addu'a mu'mine bai ansa addu'a kafirai ku tuba ga Allah ga duk abubuwan da kuke yi ku gyara halayenku ku gyara imaninku ku bi Allah ku haɗa alaka mai kyau tsakaninku da musulmi ku kauce makafirci ku kauce ma alaka mai kari tsakaninku da su domin abin nan Allah ya so ku kuma an samu ku addu'a ولو بسط الله الرزق ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير إن إنه بعباده خبير بصير ومن cikin tausayin Allah ya dawo rizqi lil makhluqina yana bada arziki ga halittu ne bi kadari muqtada al hali salihatu lahum gurgurda abinda kyakkyawan hali nuna gare su wato Allah na ba bada arziki gurgurdan waraka ya kai san mutane kun gani dori wato yan shekarun da sun ka wuce akwai azzaluman ƙasa wayanda Allah ka ba a dama sai su yi tawawar kudin mutane suna shigowa cikin talakawa suna tawaci da su ana tawaci da su to lokacin nan ya san a kyale su su yi haka na shi yahi shi'a abin na shi'a muqtada alhali salihatu lahu to amma yanzu kuma sai Allah ya dade wa'annan hanyoyin gaba dai ba ma a kawo matalakawan da annan zaune suna jira a sato a kawo musu ba ba ma a kawo musu ba ko mai ɗebowa bai da wurin da zai ɗebowa ko shi bai da wurin da zai ɗebowa to kakku ce talauci ya yi yawa a'a ko yanzu ya saukar da arziki bi kadir mukuta dal alhali as-salihatu lahu gurgudun wada hali ya hukunta wanda wanda ya dide da suwa yanzu ma da ya zan ya hana irin waɗannan abubuwa to arziki yanzu wanda yaka basuwa ya ishe mutane daidai yake yanzu wanda mutane suke a kyale su haka nan wa suke shi a daidai haka nan na Allah shi a daidai don haka Allah ya ce walau ba saɗan lahun rizkal ibadihi jami'in da Allah ya da arziki ga bayi ne dukansu kowa an ka ba shi arziki kun ga ta'addancin na kun gani ana yi da a ta gidan mutum a kashe shi gaban idon mutane a ta gidan mutum a kashe babu abin da za a yi irin waɗannan abubuwa da kuka ga ana yi da ana ta kashin mutane ko ina jin kai ana ta kashin mutane ya hituna kaɗan in ta tashi sai kaga ta zama wani jidali a ta kashe mutane ka ji an ce ta kare an kashe mutum kaza to arzikin nan na da yabba mutane ya yi yawa shi ya kawo wannan don haka ya ce inda ya ba su arziki jami'ohun dukansu labagau jami'ohun wallahi dukansu da sun yi tsagawa ai dagawo fil addi dukkan su da sun yi dagawa su yi ta murza junansu su yi ta kashe junansu amma da Allah ya san haka nan sai ya ɗebe arzikin daga kowa da kowa sai ya ba wasu guda guda walakin yana zilu sai dai Allah yana saukowa yana saukar da abin na arziki bi kadirin gwargwado ai abin na bi kadirin ma ya sha bi ta kadirin ma ya sha gwargwadon da kaddarawa abin da ya ga dama ya fi yabsudu hali ba'd ibadi ya fada da arziki ga wasu cikin bayi ne duna ba'din wasu kuma sai ya hana musu waye shawa an albaldi albagai in ko an ka fada da arziki ne sai zalunci ya shigo kama huwa ya yace kama wanda aka gani ne bayyane fi mujtama'in minan nas cikin taron jama'a don kun ga wayannan abubuwa na wayanda kun ka gani abubuwa na wanda duk wanda bai ce sun auku gaskiya da Allah ya faɗi nan ba to ya ƙi gaskiya ne sadda arzikin ne yayi yawa sai kaga mutum ya bada adduna yace a kashe ni nace wai shi yace a kashe ko awaki na kana ce a kashe kai kace to kudin nan na ya ga inda duk an kasa in ya tahi da ya tahi yanzu yana gamawa yanzu yana gamawa da wannan matsalar to kun ga arziki ya kawo hitina cikin jama'a to shi yasa sai Allah ya kakkarbe shi dan yana nan tausayi ga jama'a sai kun ga azzalumi wanda ke ɗauka kuɗi ne yana amfani da shi ya hana ma alƙalai shari'a ya hana ma 'yan sanda bincike saboda yana da kuɗi yau bai da kudin shi na zaune aka bincike babu abin da zai yi yana zaune aka yi babu abin da zai yi shi ma sai ya yi ni police station yana jira an shi jawabi ne wanda can dore ta wa ɗaya kai ce to ga wanda za a yi ga wanda za a yi ni na wuce wai ga wanda za a yi ga wanda zai wai shi ya wuce to yanzu kun gada babu kuɗin wa sai shi zaune a mai bincike yanzu a gane gaskiya sai a hukunta ta to alheri na Allah kan yi gare ku saboda ka wannan hali da kuka kun samu kanku ciki ku yi ma Allah godiya tunda yanzu kun ji wani ya ce inda ba ku gane ba yanzu kun ji Qur'ani ya faɗa kun gane yanzu to ko ta gida ya samu ya zanna shi ta alhamdulillah ta'ala alhamdulillah ta'ala in kun ka teku zanna ku sama abin da a gaskiya alheri gare to abin da ya kamata shi ke eh, ku zanna ku yi tema Allah godiya ku ce wannan abubuwa da ake ciki kun gode ma Allah da ya kawo su tsakaninku da Allah ba ku ga umarninsu ba ku ga ta'adanci ya rage ba ba ku ga cin mutunci ya rage ba ba ku ga an kara samun zaman lahiya ba ashe alheri na to kwata gida ya yi kokari ya zanna shi alhamdulillah ta'ala shi ta yi sai ya gaji ya tashi kamar rana gata yi da wata inna wabi bi ya shi Allah masani na gabayi ne kuma basirun wato masani na da abin da koye ko masani na da abin da bayyana Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora Allah shi mana karshe mai kyau Allah ya sa aljanna makoman mu kuma mahukuntan tarayyar Najeriya da Allah ya shirya sun ka kawo mana irin wannan alheri Allah ya kara shirya su kuma Allah shi hada kan sauri guda da su da yan majalisun su Allah ya kara shirya su ya hada kan sauri guda da yan majalisun su su kara mana wannan alheri Allah shi kara mana alheri baki ɗaya ya kara mana lahiya da zaman lahiya eh, bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh algafar malan shin ko ya halatta idan mutum yana sallah sai ya ji iska shi mace kashi ta a cikin sallah algafar malan eh ai haka na aka yi haka na aka yi ya eh, duk ka ji wani abu ko goli ko kashi to sai ka mace shi sai dai ya yi karhin ka wannan daɗa babu abin da za ka yi ga wani lokaci bai matsuwa Allah ya kare kuma Allah ya ba da nasara a mace shi kwarai shi goma Allah ta malam mace ce aka ɗaura wa aure da wata shidda ta haihu kuma shi mijin ya yadda cikin sani amma mutane sun ce wai sai an sake daura wani aure alga ta mala ya abin yake in dai ya tabbata in dai ya tabbata haihu wannan tata ta kai wata shidda ai ko bai yadda ba nashi na ko bai yadda ba nashi na ba ku ji abin da nan a qur'ani ya ce wa hamluhu wa bisaluhu fi amaini da ɗaukar ciki nai da yayi nai cikin abin na shekara biyu can cikin wacce aya ya ce kuma abin nan daukar ciki na yi wata tara to idan cikin sha biyu a wato ya ce abin nan ya ambaci dai abin nan ya ambaci kwanukan reno da kwanukan a kwanuka haihuwa da kwanuka waccan aya ko ya ambaci cewa reno na fi amaini a yi reno na cikin abin da a shekara biyu wato wata abin da da hudu to waccan aya ya ambaci abin nan wata shidda to idan aka ɗebe shidda cikin abin nan talatu na shahara kalasu na shahara wata talatin ita ce nake so in kawo wato wata talatin ciki na yadda yaye na wagga aya ta ɗebe shekara biyu abin na amaini ta ce na reno to a ɗebe shekara biyu cikin wata talatin a ɗebe ashirin da hudu saura shidda to shidda ko bai yadda ba nashina ko bai yadda batun da ƙwar'ani ya tabbatar da nashina in ya ce ba nashi na ba kotu aka zuwa sai a yi la'ani saboda haka tun da ya ce nashi na ya tabbatar nashi na mana ba wani wuri ta samu ba da ta tana iya samu ne zuwa wannan lokaci ta haihu ba ba inda ba an san ta taho da shi akwai shaida ba to wannan da ya tabbatar da na mai mai ita ne wato mai gidanta sai dai in an tabbatar da akwai shi tun can waje wannan wani abu na kuma na can daban amma dai wanga ga shari'a nashi saboda haka ku bar zargi nai da nashi na kuma Allah shi zaunar da su lahiya da shi da mata ta yi babu wani aure da za a daura a bar shi da mata ta yi daura auren da an kai da farko ya yi kai ma a yadda taka cikin gida a ta a daura muku aure <laughs> in ka ce a daura auren tashi kai ma a hito da taka shi ma wancan da ya ce sai an daura aure shi ma a to da tashi duk a tera na ya ta daura aure tun da ana yi haka Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora Allah gafarta malan me hukuncin mace wadda ba ta kwana da mijinta sai da wahala wani lokaci ma sai ta ije shi to shi hankuri eh shi hankuri gushewa abubuwan kai sai dai sai an yi hankuri Allah gafarta malan me hukuncin wanda ke zuwa sallar tahajjud amma bai zuwa sallar asuba to sai a faɗa mai sallah asuba ta yi ta hajjar muhimmanci ya ta yi sallah asuba wato in ya ga ya ta an ta yi tahajjud ya ji yana jan kwana shi zama ne masallaci in an ka to sallah sai a tasai sai shi sallah asuba sannan sai ya wuce gida haka ne ya kamata duk wanda ya san yana shagala kakka ba hajjar ba kakka bari amma kakka ba sallah eh, asuba kuma cikin masallaci sai kai kwancin ka masallaci da an taho an ka gane ka kwanci ana ta sheka sai kai alwallah ka samu sallah asuba ana gamawa sai ka wuce daɗa ka isa gida sai ka yi ta ka babu laifi abin ya kamata kai kenan Allah malan na ga wasu wurare idan ana sallah sai wasu suna gadin masu sallah amma su lokacin ba su yin sallah ko yin haka ya halatta eh to lokacin da an ka dora gadin annabi sallallahu alaihi wasallam eh, shi yasa wannan abin da ka gani ana gadin annabi ha an ka kawo lokacin ar rashidin har lokacin muawiya kamar da kuma ga mai sharhu sunna ya keɓe babin abin nan wasu na sallah wasu na tsaye suna gadi to irin wa'annan lokuta na da kuma sallar yaƙi wanda kun ga sallar yaƙi kasawa biyu akai wasu na sallah wasu na gadi to duka hitina ce ta sa irin wannan to duk lokacin da an ka samu hitina irin wannan to ya halitta aiwa da annabi ka yi din duk sadda an ka samu hitina irin wannan ya halitta aiwa da annabi ka yi nan duka to ya halitta ai haka nan wasu su yi sallah wasu su yi gadi in an ka gama su ko su ta su sallah Allah zai taimake su zai ba su lada wadda ta dace da suwa haka ake yi wato zamanin annabi ne an kai ta samun hitintannu wani lokaci shi ɗaya aka gadi wani lokaci raba jama'a aka yi biyu wasu na gadi wasu na abin nan sallah to wannan abin da yasa an kai wannan hitina ce to inda duk an ka samu hitina tun da dai hitin ita ce a asilinsa a abin nan wasu su yi sallah zamanin annabi wasu su yi gadi to duk inda an ka samu irin wannan dadewa kun gama shi shirar sunna ma babu ya gina ma irin wannan gaba saboda ya nuna haka na ake yi ba a bari a runce dodo a fada gaba ɗaya a taure tana ta zo ta shahi mutane da yawa sai a sa waɗanda aka gani suna iya tare ta sai su tare ta jama'a da yawa su ko sai su yi sallah idan an ka gama sai a huskanci wannan saboda kun san mutane irin yadda suke Allah ya taimake mu kuma Allah shi mana jagora Allah kuma shi salati da sallama ga annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al badi'us samawati wal ardi dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah saboda darajar sunayenka Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu uwayenmu Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta mu uwayensu Allah ka gafarta wa kakanninsu Allah ka gafarta mu yannai da kannai da diya da iyali da zuriyar uwayenmu mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah kai mana ƙarshe mai kyawu Allah ka sa aljanna makomanmu Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyalanmu Allah ka gafarta ma iyalinmu ka gafarta ma uwayensu Allah ka gafarta wa kakanninsu Allah ka gafarta mana baki daya saboda darajar sunayenka Allah ka gafarta ma ƴan ɗiyan ga da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu ka gafarta ma zuriyar mu ila yawmil qiyama bi asma'ikal husna Allah ka kama mana tarbiyyarsu ya Allah ka kama mana tarbiyyarsu ya Allah ka kama mana tarbiyyarsu saboda girmanka Allah ka shirya mana su ga hanyar ka madaidaiciya Allah ka shirya mana su ga hanyar ka madaidaiciya Allah ka sa su zama natsuwa ido gare mu Allah ka sa su zama rahama da ni'imar ka gare mu kada ka bari ko guda ya zan hitina gare mu kada ka bari ko gudan ya barkace mana duk wanda ya hau hanyar barkata kana iya shirya shi saboda rahamar ka Allah ka shirya mana shi saboda rahamaka Allah ka shirya mana su saboda sifofinka madaukaka Allah ka shirya mana su Allah ka sa musu albarka Allah ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa Allah kai manyan manyan malaman musulunci da su masu tsoronka Allah kai manya manyan shugabannin musulunci da su masu tsoronka Allah kai manya manyan mawadatan musulunci da su masu tsoronka Allah kai manya manyan baraden musulunci da su masu tsoronka kuma Allah ka kare su Allah ka kiyaye su Allah ka yi musu ƙarshe mai kyau Allah ka sa aljanna makoman mu tare da su ya Allah ka taimake mu kakka taimake kowa akan mu. ya Allah ka taimake mu kakka taimake kowa akan mu. ya Allah ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara mu. ya Allah ka karfafa mu kada ka karfa kowa mu. ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka gafarta mana da gafararka ya Allah kai mana rahama da rahamarka ya Allah ka tausaya mana da tausayinka ya Allah ka taimaka mana da taimakonka ya Allah ka ba mu nasara da nasararka ya Allah ka ba mu rinjaye da rinjayenka ya Allah ka ba mu buwaya da buwayarka ya Allah ka karfafa mu da karhinka ya Allah ka kare mu da kariyarka ya Allah ka ka kiyaye mu da kiyayewarka ya Allah ka azirta mu da arzikinka ya Allah ka wadata mu da wadatarka ya Allah ka ilmantar da mu da iliminka ya Allah ka ɗaukaka mu da ɗaukakarka ya Allah ka girmama mu da girmanka ya Allah ka darajanta mu da darajarka ya Allah ka karrama mu da karamarka ya Allah ka tawa mana asiri duniya da lahira ya Allah ka hishe mu kunya duniya da lahira ya Allah ka kare mu daga dariyar makiyan mu duniya da lahira ya Allah ka kare mu daga sharrin kawunan mu ya Allah ka kare mu daga sharrin kawunan ya Allah ka kare mu daga sharrin bakunan ya Allah ka kare mu daga sharrin bakunan ya Allah ka kare mu daga sharrin bakunan ya Allah ka kare mu daga sharrin idanun ya Allah ka kare mu daga sharrin idanun ya Allah ka kare mu daga sharrin hantunan ya Allah ka kare mu daga sharrin kunnuwan ya Allah ka kare mu daga sharrin hannuwan ya Allah ka kare mu daga sharrin cikan nan ya Allah ka kare mu daga sharrin farjojin ya Allah ka kare mu daga sharrin kawahum ya Allah ka kare mu daga sharrin kawahum ya Allah ka kare mu daga sharran duk wani mai shiri. ya Allah ka kare mu daga sharran duk wani mai shiri. ya Allah ka kare mu daga cuta duk wani mai cuta ya Allah ka kare mu daga makircin duk wani makiri ya Allah ka kare mu daga mina'icin duk wani mina'iki ya Allah ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen shiri. ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ka biya mana duk bukatun mana alheri wa'anda ba na alheri ba kamar maishe su alheri ka biya mana don wani abu wanda muka tsoro ya Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu cikin gidajenmu ya Allah ka kare mu wajen gidajenmu cikin dare Allah ka kare mu da rana Allah ka kare mu cikin gari Allah ka kare mu wajen gari Allah ka kare mu cikin zaman gida da tahiya duka Allah ka kare mu ka musulmi yare da manya maza da mata waɗanda suka roƙe mu da wanda ba su roƙe mu addu'a ba Allah ka shi shirya su Allah ka gafarta musu Allah ka shirya ɗiyansu Allah ka gafarta ma uwayensu Allah ka gafarta wa matayensu Allah ka biya musu bukatunsu na alheri Allah ka biya musu bukatunsu na alheri wayanda ba na alheri ba ka maishe su alheri ka biya musu abinda duk musulmi suka tsoro Allah ka kare su Allah ka kiyaye mu baki daya Allah ka kare mu na imanin mu ya Allah ka kare mana addininmu ya Allah ka kare mana mutuncinmu ya Allah ka kare mana lahiyanmu ya Allah ka kare mana rayukanmu ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka kare mu ka kare ƙasanmu ya Allah ka kare mu ka kare ƙasanmu ya Allah ka kare mu ka kare ƙasanmu ƙasanmu Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani Allah kada ka bari kowa ya ba mu tsoro Allah ka gabarta mana Allah ka yahe mana Allah ka shirya mu ka shirya mawakuntan tarayya kasan Allah ka warkar da suwa Allah ka aza su ga hanyar kama daidaiciya Allah ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai Allah ka haɗa kan suri guda da 'yan majalisunsu Allah ka haɗa kan suri guda da 'yan majalisunsu Allah ka hidda munafukai Allah ka hidda munafukai Allah ka fidda munafukai Allah ka taimaka ƙasa ta zanna lahiya ka haɗa kai shugabanninta wuri guda ka daidaita ta su don darajar sunayenka ya Allah ka kare maka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kiyaye mu ka kiyaye su ya Allah ka azita <coughs> mu alherin su kuma ka kare mu daga sharrorinsu ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka kuma ka ba mu halaliya kuma ka ba mu mai yawa ka ba mu mai isanmu ya Allah ka gafarta muna ya Allah ka kare mu ka kare arewa ya Allah ka kare mu ka kare arewa ka kara mu arewa lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai ofani ya Allah ka kare mu ka kare jiham. ya Allah ka kare mu ka kare jiham. ya Allah ka kare mu ka kare jiham. ka ƙara majiyan mu lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai ofani ya Allah kada ka bari kowa ya ba mu tsoro ya Allah kada ka bari kowa ya hirgita mu ya Allah kada ka bari kowa ya walakanta mu ya Allah ka ba mu tsoro Allah ka ba shi tsoro ya Allah ka hirgita mu Allah ka hirgita shi ya Allah ka walakanta mu Allah ka walakanta shi ya Allah ka gina mana rami don mu bada ka kada shi ciki ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka shirya mu ka shirya mahukuntan wannan jiha ta mu Allah ka ba su mataimaka na kwarai Allah ka ba su mashawarta na kwarai Allah ka haɗa kan su wuri guda Allah ka ba su lahiya cikakka Allah ka jagorance su zuwa ga abin da kaka so kana yarda da shi ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka azurta mu alherin su ya Allah ka kare mu daga sharorin su ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka hidda abin su garanmu ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka kuma ka ba mu halaliya kuma ka ba mu mai yawa ka ba mu mai isanmu. ya Allah ka zaunar da mu lahiya ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare makarantun nan ya Allah ka kare mu ka kare masallatayen wuraren zaman mu Allah ka kare mu wuraren sana'an mu Allah ka kare mu wuraren tayoyin mu Allah ka kare mu ya Allah inda duk muka yi ta Allah ka kai mu lahiya abinda muka tabi da aka bada halaliya kuma ka ba da nasara ka ba da mai yawa ka dawo da mu gidajen malahiya ka kare mu daga sharrin hanyoyi ka kare mu daga sharrin karufa ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka ya Allah ka tausaya mana alherin da muka roƙe ka Allah ka ba mu shiya wanda ba mu roƙe ka ba ka hana mana sharrin da muka roƙe ka tsari Allah ka kare mu wanda ba mu roƙe ka tsari ba ka same mu da shi zanubai wa'anda a tsakaninmu da kai Allah ka gabarta mana wa'anda a tsakaninmu da bayinka ko Allah ka ɗaukan mana Allah ka gafarta mana duk abin da kake saukawa na alheri ka ba rabon da ya tsara na kowa yawa sharri ko Allah ka kare mu ka kare musulmi ka sa mu cikin da kake yantawa Allah ka sa mu cikin da kake yantawa Allah ka yanta mu ka yanta uwayenmu Allah ka yanta mu ka yanta uwayenmu Allah ka yanta uwayensu da kakanninsu Allah ka yanta iyali Allah ka yanta diya da zuriya Allah ka yanta masoya ko ina suke Allah ka gafarta muna ya Allah ka gafarta muna ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu ka gafarta mu diya da iyali da zuriya ka gafarta mu dangi da malamai da masoya baki ɗaya. bayan ka musulmi yare da manya maza da mata masu rai da matattu wa'anda aka yi da wa'anda za a ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka yi salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam